ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون wannan azabar da ake maku saboda kun riƙe ayoyin Allah ne abin izgili kuna izgili da su kuma rayuwa ta yau yaudare ku da kayan jin daɗinta da sha'awarta, to a yau waɗannan kafirai masu yin izgili da ayoyin Allah ba za su fita daga wuta ba, za su wanzu a cikinta, suna masu dawwama har abada, kuma ba za a komar da su rayuwar duniya ba, ballantana su yi aiki nagari, kuma Ubangijinsu ba zai yarda da su ba.